garaba eh eh wa ba'dul laqallat al musulma yi. Eh. eh eh ana can, eh Eh, ba suna cewa musulmai na cutar da su na cutar da kiristoci ba to gashi can a wasu garuruwa ana samu to sai a canza sunan su na musulunci don me yaso nan Musa dama dama suna da Musa amma manso ne ya ce ka fasa da sunan dole Yusuf dama suna da Yusuf Aliyu ma Aliyu ma za ce san sunan ka ya koma sunan jama'a shin wannan kyautatawa ne ko tsugunawa ne a ai shi da yi tambaye mata sai to shi ne aka ce to da mu da su ake waye muka taɓa canza ma. ko mutum musulunta yi sai ce to wannan suna yana da alaƙa da addini kaza ya yi kyau ka canza saboda yanzu ka bar wancan addini su ko can da aka canza maka suna ba addinin su kaje za ka bi ba ballantana ake so ka canza suna mansur sunaye ne irin na musulmai a yanzu kai kirista ne sai ka nemi wani sunan da za sa wanda ya dace Moses ko menene Joshua John sai ka zaɓi wanda za ka zaɓa to haka don haka nan tuzgunawa musulmai da ake ya fi tuzguna wanda musulmai suke wa wancan kuma musulmai ma ba su tuzguna musu shi ke cewa ina masu tambayar nan ba su sani ba hmm. Hmm? Na ji wannan, eh yan kaɗan musulmai suke kaɗan a yana kasan garin na musulmai suke kaɗan baka sani ba ko daga kadaukai baka ma fita garin kaduna ba Kasi ma suna ne kana da labari ko wani gari katsinan kan yi na haka an ka je huntuwa in ka kaje ba kusan ba kusan da ke katsina ba sai in kana yawo karshen tanka je wata kwana a ce maka ka ce ga musulmai sun da alaji na wani ya ce kai ba alaji ba ne ba fa gudun alaji ina kwana baba ina kwana ce kai ba baban ka bane ba ba ma guje ne to ai baba na ji suna hawa tiriyan tiriyan ce to ai dama yaran su ne to ko ka tsallaka kai can ciki gaskiyar ciki amma sai kai hattara akwai musulmai suna yare don haka ba wa'annan musulmai ne dole idan za ka je ka shiga ka tadda arnan na gidi ko nan gari ma akwai kasuwar kai amma suna cin karin don annashiwa don ina ga kamar ɓata musulmai ne kaga suke isa suke cin karen su nuna wa mutane har yanzu suna dabba inda suke ba wanda ya sai canza su yau daga nan su kama kare a bayan jama'a su kwaɗe shi su yanka su zama nama ba ka gani ha ba sa san kallo sama akwai inda in za ka yi kalla gana ana yanka kare ga ta ba na yanka kare ga na wani kallo za ka yi ga kallo ka haɗa ɗaure to sai ka tada yan musulmai a wurin yan kaɗan kamar ina ne kai tamban da ne ka taimaka ɗaure ne ma ƙarshen ta fudulu ne hmm? a ah, kai ya daga akalliya ta ba za ƙara ba ya ishe ka hal wajatil akalli wajadatil shin yan kaɗan ɗin nan sun samu an ce? fi daulatil islami abara tarihi tarihi har tsawil shin akalliyatin kiristoci في الدول الإسلامية أكافة المسلمين أبرا تاريخها تنس أون دوغون تاريخ انت سنت بصابون شيئا من هذا ونا ابونا ونا انت بصابا مسلمان تسيكا تنس سنة كثار نتلقى ايتي بونتي دائمون من هذا الذي تعاني منه الأقليات أبدا ينكتن أو المسلمين سكيفا ما دشي في الدول ذات التعصب <coughs> النصراني kaga ba su ba saba samu ba nan an ne da kansa saboda yana so ya yi cuta kujeru sun ƙare sai na musulmai yanzu jihar kaza ce ta rage bai zamfara na cikin jihohin da ba su da ma'aikata da ke da jigawa Sokoto sai daga cikin jihohin da ba sa cika gurabansu Cika gurabansu na aiki. Na faɗe ka. Ba sa cika gurabansu na aiki, wani ga aikin ba zai yi ba shi. Inda aka ce aiki za a bar Kano a tafi za a kai ka eh, eh, eh, a kwaye ban shan da ya sauƙi. Me zai yi ɗauko har banza na tafi kasuwa. ko aiki yake in an ce za a ɗauke ka za a mayar da kai can ka zama sai na wani ce na bari ta ka gari sa ba a cika gurabe ba tsoron Allah ne yasa ba kawai wani ɗabi'a ko akwai rashin na akai akwai tsoro akwai tsoro akwai tsoro ba zallan addini ne ba iska suna tafiya ta su kai su in zaman fatan akwai tsoro nan ma wanda za ka yi ba addinin ake ba sauna ana sallan mutane na kallo amma an ce masa zo ka je abuja nan muna da wanda ba su je abuja su aiki eh? Eh. ba to ka gani ya kuma ce bari ko tarar fa aka yi masa to to kaga ai kaga me yake da suna to don haka nan ga ga kujera a banza sai wani ya zo daga kudu yace yace sunan shi Muhammad hije can da suna sunan shi Muhammad ta kai ya waye zai tambaye shi abun sai ce ta kai ga takardunsa Jacob jakob-jakob-jakob amma da ya zo yanzu ya canza suna ya je kotu Yaran an manna masa abun nan kawai ce sunansa Muhammad to kai Muhammad za a kai ka za a kai ka akwaye wani ce yasa ba magance zan shi kenan sai ga sunayen musulmai an tura su can amma ba ba musulmai ne ba Yeah. ai ba makaranta ce ba kotu ce ke aiki malam horo ba takaddun makaranta ne ba ko takaddun makaranta kai dinnan wa san adadin wanda kai wa <laughs> eh, yau na ce ta tone tone takadda wahala gare ta a Najeriya ko takadda ina kake so samun ta ba wahala eh, wannan takadda wata tsaya ce ba sannan ba ma ta ka dace kotu za ka je ka rantse kana zuwa kotu ka rantse ba sunan ka zo da ana kiran ka kaza ba a yanzu ba a kiran ba za ka bari a sa kwamitin bincike a gano da gaske ne ka musulunta ko baka musulunta ba sai wannan mala sakacin gabala da muke da shi ma zan waye san da ta ba mu da kishi haka ba muke zaune sa barkatai hatta ka ce za ka canza wannan abu sai kaga kana dukkan mustahil kamar mutum ne kace masa ka dinga yi kokari ka dinga tashi sama idan ka tashi sama da yamma sauki ba ruwanka da keke ba ruwanka da mashin ka dinga fofo kai ka tashi sama kai ta yin haka wani zai sani ka ce ka sadu da mahaukaci ya saka abin da ba zai yi ba takarduwa na jira mai walon su to to a yanzu ƙarshen ta sai ka ji ya ce ma yana da jinsiya ta Najeriya da ya fi ka asali zai iya neman shugaban ƙasa ma. To, me ya wahalar takarda. Kana samun mai takardar mai anguwa ne, kana zuwa kana samu ka kai ya zai kai masa eh, roba manja. Ya faɗi ya gaishe shi, sai ce a wannan annan mai kirki ne, ina da iko da shi ya bashi kawai. sai na yaushe masa gaban hakim yaro ne yaro na ne mai kirki idan rinku ya yi abu na ya ce yi durku har ga sai ta hawa na ba shi kai wannan ba shi kai to me za a ba sarki sai ba za a ba shi komai ba kaza kaza kaza kaza ce to sai dai kana son ka girmama shi ka kawo masa manja wancan kuma yamin ya ganshi ya labar ɗansa yanzu na yi zo masa da jancan to baba, ba don wannan zai dinga kada kaiwa ai da sai abun nan ɗin ka dinga ce a ah, ah, haba wannan duka yayi yawa ce za ka iya hawa ce zan iya hawa mana mu muna yara to mun kai amma fa ka bani mamaki sai kawo mashin yanzu shi ke na me ba zai saya masa ba ƙarshe sai ga ya saya masa gona kai, ya saya masa gidaje ya saya masa menene wanda ko a Plato nan ba za a yi mana shi ba duk wanda zai kai fili a Plato sai ya bi hanyoyi sai ya bi hanyoyi amma mu a Kano kome za a yi ma wannan mu hadda mamaki المسلمة في الدول ذات ذات التعصب النصراني إن الإسلام راعى للأقليات musulunci ya kula da ‘yan kaɗan gairar musulmati, istisna'atiha aina e, ba min al-khassa alati taqtadiha ahkamu adayaniha khassa wanda ainihin addinin su ke nunawa na musamman wai amma su ne masu ke sun yi muna da kabilanci ba shi yake da kabilanci ba shi ina ga kabilanci ai yanzu an ce ma ba kabilan ce ma guda ɗaya kuɗi in za ka kada kuɗi babu shakka kana son kuɗinka, ka to ba za ka samu ba idan misalin ka ce ba za ka yi ba kai ka tsaya ka tsare ba za ka ba ga mutum dubu nan za su yi tana ba da rashin yinka da wanda yake daidai da kai da wanda yake sama da kai da wanda yake ƙasa da kai بشرط عدم التأثير على النظام العام wani lokaci ma takardun daga hukumomi ake turowa hukumar ce za ta yi gashi nan je takardu je lokal gamman za ka samu ka mu indijin to ai ba ban san yadda zan yi wace kawo kuɗi kawai sai je sai ma indijin ɗin ka san ko indijin ɗin su ai lafiyayye ne da hannu ke ganin wannan zai wahala أو الإخلال بقواعده أو آه وعمل المجتمع يا شيخ موكل